ko kuma ba a ɗauki cikakken mataki ba yakan zamo matsala ga jikin ɗan adam hakan ne ya sa muka yi bincike domin samun hanyoyin guda shidda da za a bi domin kare kai daga tsananin zafi hanyoyin su ne kamar haka na farko shan ruwa yawaita shan ruwa a koda yaushe mutum koda baya jin kishirwa sai yi ƙoƙarin shan ruwa domin za su taimaka mashi sai ya rage shan lemu na kwalba ko kuma na kwali idan ya yawaita shan ruwa zai ji ƙarfin jikinsa kuma inan ruwan za su taimaka masa sosai sai abu na biyu tura a dangane da kaya waɗanda mutum yake sawa wato nau'in kaya a dinga amfani da kaya waɗanda ba su da nauyi a jiki musamman waɗanda aka yi amfani da su da auduga saboda samun taimakawa wurin sanyaya jiki na ɗan adam a dinga amfani da gilashi na ido da hula wacce ba ta da zafi domin kare kai daga rana. Sai abu na uku kuma kwanciya a rage yawan zirga-zirga musamman a rana a dinga zama a inuwa sannan a dinga samun isasshen hutu ma'ana bacci abu na hudu kuwa abinci a dinga cin abinci marar nauyi akai-akai domin cin abincin mai nauyi yana ƙara ma jikin mutum zafi abu na biyar kuwa abokai kada a dinga barin yara a waje a dinga barin su kowane lokaci suna zama a cikin gida domin ƙara samun lafiya a jikinsu yawan barin yara a cikin mota a kulle don zafi yana ɗaya daga cikin abin da zai sababa musu matsala tare da su a dinga kula sosai a daina barin su suna yawo haka zalika su ma karan kansu tsofaffi saboda samun lafiya a cikin jikinsu wannan yana kawo matsala idan ba a kulawa da su abu na ƙarshe kuwa na shidda shine wanka a yawaita yin wanka a duk lokacin da jiki ya ɗauki zafi idan har an san ba za a jima a waje ba a yawaita yin wanka a daina kwana a cikin ɗaki domin samun rage matsaloli waɗanda ba a san da su kuma sukan iya dawowa daga baya su dinga damun mutum domin yau yanayin zafi ya kai ma mutane da dama illa kuma yakan sa kwakwalwa ta ɗau caji ma'ana na'urorin da suke sarrafa dukkanin jikin mutum da jijiyoyinsu a yawaita kwana a cikin fanka ko kuma na'urar sanyaya ɗaki domin a samu natsuwa a kwakwalwar mutum wannan zai sa mutum ya ji ya natsu kuma ya rage jin damuwa tare da shi ƙarshen wannan rahoton kenan rafi'a muhammad duniyar al'ajabi Garkuwa rediyo sokoto najeriya